zai je wani lokaci da wuce ci gaba da karatu wani tafsir kamar yadda muka saba ne lokaci makamancin wannan zai zina Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna ranar eh, talata ne ko talata 21 ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ba a hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wannan shi ya daidai da goma ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida a kalandar turawa ga gushe muna cikin suratun yusuf wanda a jiya muna cikin aya ta ɗari ɗaya da ɗaya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 وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من قرية وكأين من آية السماوات والأرض يمرون عليها يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم. ربي أعوذ بك قد آتيتني من الملك حقيقة قضاء ملكي وعلمتني وعلمتني من تاويل الأحاديث ثم قتلني كثرة مغلقي فاطرة السماوات والأرض يا ولي اتشيني مقعد ألدت السمي لك ودك السي أنت ولي كان وسلم لنا في الدنيا والآخرة الدنيا بالآخرة توفني مسلما ya ubangiji ta Allah ka karbi rayuwa ta ina musulmi wa alhaqqani bis salihin harkar da ni da mutanen kirki zalika min anba'i al-ghaibi wannan wato yana daga cikin labaran gaibi yuhihi ilaika wanda muke yin wahayin sa zuwa gare shi wanda muke yin wahayin sa zuwa gare ka kama kunta ladaihim iz ajma'u amrahum sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu kasance a tare da su wani lokacin da suka haɗu akan lamarin su suka ijma'i game da lamarin su bi su yi da annabi Yusuf ko hum yamkuru wa suna kulla wannan makircin a lokacin kai baka nan amma muka yi wahayin wannan abin zuwa gare ka haka san shi kuma ka sanar da al'umma kuma aksarun nasi walau da bi mu'mini yau ci mutane ba su kasance masu imani ba ko da ko kai ko dai akan su imani ko akan imanin su wa ma tas'aluhum alayhi min ajrin wa ma tas'aluhum alayhi min ajrin ba ka tambayar su wani ladan wani lada ko jinga da za su biya ka alayhi akan wannan karantarsuwa da kake masu إذ هو wato abin da kake karanta musu ba wani abu ne ba bai kasance ba idan zikirun lil alamin wace tarwa ne da talibai wa ka'ayyin min ayatin yawa wato aya السماوات والأرض واشتكي cikin sammai da kasai ya alaiha da suke shuɗewa ta kan wannan aya wuce wurin da wahum an hamoriru amma za su shuɗe akan wannan ayar alhali suna masu kawar da kai ko bijirewa game da ayar a madadin su kalle ta a matsayin wata alama mai gwada wato kudura ta ubangiji ko gaskiyar Allah ta'ala da kuma zaman ka kai manzon Allah ne amma wasu su kawar da kai ba su an kara ba wahum an hamoriru wa ma yuridu aktharuhum billahi yau yau ce su ba sa yin imani da Allah illa wa hum mushrikun wace suna masu shirka da Allah wa ma yuridu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun yau yau ce su ba sa yin imani da Allah wace suna masu yin shirka da shi wannan shine wallahu ta'ala a'lam a wannan aya da yi da muka so mu binta mun faɗi wasu abuwa ya tabbunta an muka kai da gabar da take bayani akan cewa annabi yusuf alaihi salatu wassalamu bayan ah, ambaton nimomin da allah ta'ala ya yi mata da daga darajarta da kuma sai ratar tabbe shi da yi da kubutar da shi da yi da daga wasu musibu daban-daban da ya shiga ciki ta daga darjanta to yanzu zai ga duka wa'annan ni'imomin da Allah ya mata wasu ni'imomi ne da suka shafi duniya to sai dan shi ne roƙi Allah tabaraka wa ta'ala abin da ya shafi neman lafiya abin da shafi alkhairin da ya kira duba da cewa nemomin duniya ko mai girman ko mai yawan su karewa suke wucewa suke yi to shi ne ya fuskanci allah da addu'a cewa rabbi kada a taita ni min mulki ya ubangiji tabbas ka ba ni mulki wallam ta min ta'ul al da kuma ka san ni fassara mulki nan ma kafin ya addu'a din muka ce yana kirga ni'imomi da nau'i nau'i na falala da Allah ya masa kafin ya kai ga yin addu'a ya faɗi cewa Allah ba shi mulki wanda ne ma ne Allah ba shi ilimi na fassarar mafalki shi ma ne ma ce babba wanda mun faɗi yadda ya kasance yana fassara mafalki kuma muka yi tsokaci akan yadda al'amarin mafalki yake umuman da kuma yadda asalin fassarar mafalki yake wanda muka suke da magana akan cewa ah, shi mafalki fassarar shi asalinsa ilimi ne da da Allah tabaraka wa ta'ala yake ba da shi da annabawansa annabawan Allah su ne suke fassara mafalki ta hanyar wahayin da Allah ya ba su sama bayan wucewar annabawa ana iya samun wasu ɗaiɗaikun bayi da suke fassara mafarki saboda wata ba da Allah ya mutu ko wani ilimi da suka gaje shi daga annabawa ko wata firasa amma muka ce wani wanda a tsali bawa in ya fassara mafarki da wa'annan abubuwan to yana tattara mafarki ne yana mai dogaro da wasu tsara'in da amarat to idan shi mai mafarki ya ba shi labarin ya ga abu kaza bin ga abu kaza a cikin sa to zai kalli shi mai mafarkin awwalan wanda ya mafarkin da farko zai dube shi halinsa da zaman shi mutumin kirki da yanayinsa sannan yi mashi tambayoyi game da yadda ya ga abubuwan cikin mafarki to wa'annan amara da tsara'in su ne yake lura da su gwargwadon mawuhiba ga khibrar da yake da ita sai ya ce mafalkin ka zaɓi amma muka ce ce wanda zai yi mafalkin ka ba wai zai faɗe shi ne kafa ba ba zai ce tabbas haka abin zai kasance ba don haka wannan yasa muka ce malamai suka tabbatar da cewa shi ne fassara mafalki a matsayinsa na salihin bawa wanda ba annabi ba ba wanda Allah yake masa wahayi ba yana fassara mafarki ne bisa zato da tsammani wanda wannan shine babban bambancin da ke akwai tsakanin fassara mafarki wanda annabi da wanda ba annabi ba shi wanda ke annabi ya fassara maka mafarki yana fassara maka shi ne da ilimin wahayi da Allah ba shi don haka fassara shi sai ta zama kafaiya ce ba zanniya ce ba amma shi wanda ba annabi ba in ya fassara maka mafarki yana duba wasu qara'in da amarat da wasu alamomi tana fassara maka shi shine bisa ga sura zanniya la qat'iyya cewa abin hasashe ne yake yana yiwuwa zama haka nan ba tabbas ne ba saboda kashi yasa yawa wa'annan bayan Allah da Allah ya ba su wannan bauhi ba ta fassara mafarki suka fassara mafarki abin bai zama haka nan ba bai zama haka nan ba suna ya fasara mafarki a dace suna ya fasara ba dace ba za ka muka bada muka ishara ga abin da ya tabbata zamanin mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallam da mahaukin sa da bayani yana son annabi ya fassara masa Abubakar yana halarci a wurin yace annabi ya bashi dama ya fassara mafarkin annabi ce to ya fassara ya fassara sai da ya gama annabi ce to ka dace cikin wani bangare wani bangare ko baka dace ba to kaga wannan shi ke guna maka in dai har mutum mai daraja irin abubakar radiyallahu anhu zai fassara mafarki ya zama cewa bai yi daidai ba to kaga ba wani mutum da zai je cikin ce ce zai fassara ka mafarki na ya fassara shi ce maka dai bisa da ya ka zai zama shi sa muka ce abin zato ne ba wai wani abu ne tabbatacce ba tunda ba abu ne da dogara ga wahayi daga annabin Allah ba wannan da shi ne wallahu alam to shi ne eh, sai yake cewa fasirar samawati wal ard ya makakin halittar samai da kasai fasira wanda suna ai masa nasbani wato alal nida to aka ɗalibai suka ce takalirin shi ne ya fasirar samawati wal ard فاطر السماوات والأرض أي يا فاطر السماوات والأرض يا مقاجين لسه سميت كالسيد أنت ولي في الدنيا والآخرة وتقول الله تبارك وتعالى كين مجمع سلم لنا الدنيا بالآخرة كين ولينا كين مجمع سلم لنا أن الدنيا كذلك الآخرة الله كين مجمع سلم لنا wannan wannan gaba kuma kun ga annabi Yusuf alaihi salatu wasalam bayan ambaci jerin wasu himomi da Allah masa cikin wannan addu'a kuma sai ya zo ya ambaci wasu sifofi na Allah Ta tabaraka wa ta'ala cewa Allah shi ne fadunar fatirus samawati wal abu kuma Allah shi shine majibincin lamarin na duniya da lafiya kaga wannan duka sifofi ne da suka shafi Allah ta'ala to duk bayan wannan ne sannan ya zo da addu'ar tashi ya zo da bukatar shi wace yake son Allah ya karba masa ya ce mashi an tawali fi duniya wal akhira Allah ubangi ji kai da bakin shi lamarin ya nuna lafiya so sanan sai ce tawaffani musliman ya Allah ka karbi rayuwa ta ida musulmi tawaffani musliman ya ubangiji ta Allah ka karbi rayuwa ta ida musulmi wa alhiqni bi salihin kuma ya Allah ka riskar da ni da mutanen kirki wannan ita ce addu'ar aka kace tawaffani musliman wa an yahqini da salihin ka karbi rayuwa ta ina musulmi sannan ka riskar da ni da mutanen kirki bi ma'ana ka hada ni da mutanen kirki a gobe kiyama Allah ya samu dace wanda ya kullu da kyau malamai suka ce a cikin wannan takaitacciyar addu'a da annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya anan wurin akwai roƙon Allah tabaraka wa ta'ala husnal khatima husn al-khatima kyakkyawar cikawa shine tawaffani musliman tawaffani musliman ina fata gani sannan kuma akwai roƙon Allah tabaraka wa ta'ala cewa Allah ta'ala ya haɗa shi da mutanen kirki a gobe kiyama al'akira Allah ya haɗa shi da mutanen kirki salihan bayi ina fatan gani ne aka ce karanta ne sun yi kun gane ko tawaffani musliman wa alhaqani bis salih to ala kulli hali malamai suka ce irin wannan addu'a mai muhimmancin gaske da annabi yusuf alaihi salatu wassalam shi yayi to ita ce ɗabi'ar da bayi na gari suka gino akan ta salihan bayi kullum za ka ga sifar su kokarin suke yi su kusanci Allah ta'ala da addu'a cewa Allah ya musu kyakkyawan karshe ya sa su mutu suna musulmi ya haɗa su da mutanen kirki wani shi ya kamata abinda eh, ko kace wannan shi ne abinda musulmi ya kamata lalle ya mai da hankali akan shi a cikin addu'o'insa abu ne wanda yake yana tattare da babban burin da mutum yake dauke da shi a matsayin shi na musulmi in Allah ta ka ka mutu kana musulmi ka mutu a kan addinin Allah a akan tauhidi ba Allah ta yi babban nafa idan Allah gobe kiyama ya hada ka da mutanen kirki inda za ka zauna cikin bayan Allah salihai wannan shine gayar abin da kake fata shine kashi abin da kake fata to aka ya muka ce wannan ita ce addu'ar da bayan Allah na gari suke kulawa da ita suke baka kulawa mai kyau wato na musamman kulawa ta musamman ah, za ku tuna ah, wayannan masu sihirin da fir'auna da aka gayyato mata, a zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalamu da Zimmar, cewa su zo su yi su kalubalanci annabi Musa game da sandansa da yake jefa ta zama wacin ciya sun yi da'awar cewa annabi Musa sihiri ne yake da aka gayyato masu sihiri su zo su kalubalance shi kuma su yi tsirin da ya gallabi da annabi sa haka zai so inda masu tsirin suka zo suka jefa ya goyi da wayi kuma suka zama kamar mace jai don kashi dai eh, Allah ta baraka wata Allah ya ta tsirin su nan take kuma cikin kima ubangiji suka gane lalle wannan abin da ke hannun annabi Musa ba sihiri ne ba daga karshe suka yi mani. suka yi mani. to ne sai fir'auna yake musu barazana Da yi musu hukuma yi musu kaza da yi musu kaza Wala Allah shi a ganin sa wannan barazanar za su sa su canja a shahid sai Allah yake hakaito muna abin da suke faɗa wa matan kimomin na illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna sai suka ce rabbana afrik alaina sabra wa tawaffana muslimin wannan shine mahallu shahid suka ce masa ra'una ma taqimu minna ba abin da yasa za ka yi mana ukuwa kamar yasa mu da martani ka azabtar da mu akan mun yi imani da annabi Musa da ubangijinsa illa an amanna bi ayati rabbina kada sai don mun yi imani da ayoyin ubangijin mu lamma da a lokacin da ayoyin suka zo mana hujjoji da mu'jiza da suka shafi ayoyin Allah da suka zo mana lokacin da muka imani da su shine kawai dalilin da yasa kake da'awar cewa za ka muna hukuma yanzu ba kuma ta dame su ba sai suka ce rabbana afrik alaina sabra ya ubangiji ka zama ka sanya mana hakuri ka zuba mana hakuri ka sanya mana hakuri mu zama na tare da hakuri duk wata barazana ko hukumar da fir'auna zai yi mana akan wannan imani da muka yi sai suka rufe addu'a tasu da cewa wa tawaffana musulmi, wa tawaffana muslimi ya Allah ka kafira rayuwar mu na musulmi to kaga wannan shine muhimmi abu tawaffani musliman wa alhaqni bis salihin haka wasu bayan Allah na gari Allah ya ba labarin su cewa rabbana innana sami'na munadiyan yunadi للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا أبني تعالى إننا سمعنا مناديا بل مؤمن ما يكرا زوا غريكا ما يدعوا ينادي للإيمان ينا كرا زوا إيماني ذكي ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان al'aminu bi rabbikum shi mai wannan mai da'awar ko mai kira zuwa ga imani abin da ke cewa shi ne al'aminu bi rabbikum ku yi imani da Allah ubangijin ku shi kadai ku bauta masa ba tare da ku hada shi da kowa ba fa amanna saboda ka ya ubangiji mun imani da wannan kiran da ake mana na imani da kai kai kadai ba tare da mun hada ka da kowa cikin bauta ba al’aminu aminu bi rabbikum fa amanna ربنا فاغفر لنا ذنوبنا suka ce ya mu muna roƙon ka kankare mana zunuban ka gafarta mana zunuban mu shine faka fil lana zunuban sai suka ce wa da kaffira anna sayyi'atina Allah ka kankare mu da mu da ayyukan mu da muka yi ka gafarta mana suka cike addu'a da cewa wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ka karbi rayukan mu ma'al abrar tare da mutanen kirki saboda nan ka samu cikin mutanen kirki ta yadda za mu mutu a tare da bisa ga tafarkin mutanen kirki wannan shine abin da ke cikin wannan addu'a na annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya zo daga cikin irin wannan ma'ana ba wuri guda wuri da soshi game da wannan suna da yawa gaskiya suna da yawa yana daga cikin wannan ma'ana kamar da malamai suke cewa ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب kaga wani duka roƙon sabati ne da tabbatuwa akan istifama da cewa kada Allah ta'ala ya sa mutum eh, zuci shi karkace ya bar aqida ta kwani ko ya bar musulunci da kashi ya mutu a matsayin mutumin banza ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi a cikin adorin sa akwai cewa Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik ya ubangiji ta'ala wanda yake jujjuya zukata yau zuciya tana kan tafarki kaza gobe ta kuma kan tafarki kaza kaga kan imani da kaza yau gobe kuma ka same ta sabar wannan ta kuma akan imani da kaza to Allah kai da kake mazukata wannan kal ya muqallibal qulubi yace sabbit qalbi ala dinik Allah ka tabbatar da zuciyata akan addinin ka kina haƙin mutu a haka a wata addu'a Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة أحسن عاقبتنا في الأمور كلها يا بني الشوطة تكاي شم وأشكن دكا الأمر دكا الأمر وتحدى الأمر اللي شكرا يومه وشكا أبيك تتجاور شكا to na soshin game da wannan suna da yawa wanda shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin jerin wasu hadisai baro baro ya tabbatar da cewa abinda mutum fa ya cika a kan shi a rayuwarsa ƙarshen rayuwarsa abinda yake kansa to shi ne ke da matuƙar muhimmanci game da tantance ne ne makomarsa ne ne makomarsa a gobe tsayama wannan yana dogara ne a kan cewa a kan mene ne ya cika a wani yanayi ya cika nisa wace akida nisa wace hali shi yasa ya tabbata cikin hadisin ah, da sahal bin sa'ad ya ruwaito a wata riwaya kuma daga Abu Hurairah kamar da zo cikin sahih Muslim ma yake sallallahu alaihi wasallam yake innamal a'malu bil khawatim innamal a'malu bil khawatim shi abin lura a cikin al'amarin alka da mutum ya yi a rayuwarsa bil khawatim shi ne abin da mutum ya cika da shi ko me kai a duniya ko shekara ɗauka kai kana ciki to abinda Allah ta'ala yake la'akari da shi kuma ya maka hukunci da shi shine abinda ka cika a kan shi da ni ka cika shine bil hawaji kun ga muka ce shi ne yake kwashe a cikin ta wakwani musulman wa alhidani bis salihin a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama wanda jabir bin abdullahi ruwa to shi Allah shi da shi shi ma ya imam muslim ce baki sallallahu alaihi wa sallam ya ce Asu, kullu abdin ala ma mata yubu Asu, kullu abdin ala ma mata alayhi yace kowane bawa akan ta da shi ne akan abin da cika kan shi akan abin da mutum ya mutu akan sa to akan shi za a tare shi saboda wanda ya mutu akan shirka akan shirka za a tare shi wanda ya mutu akan tauhidi da kyakkyawa aqida akan wannan za a tada shi yubatu kullu abdin ala ma ta alai shi yasa roƙon Allah kai cika kyakkyawar cikawa bisa ga istiqama da tafarki na annabi sallallahu alaihi wasallam akan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abu ne mai muhimmanci shi yasa kuma in kuma ci ba bukhari muslim sun so hadisi cewa akwai wani mutum a cikin harami yana yana da ihraminsa yana da ihraminsa yana kan taguwansa to yana ce yana da harama da haji to sai taguwar tashi ta zabu da ta fi jiki yana kansa bai an karama ko kafin ka ce kuma ya faɗo yana faɗuwa sai ya faɗo ba daidai ba ko da aka shafa ya mutu ya mutu to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace to wannan mutum da za ku ku gani shi idan kuka je masa eh, mu'amalar da ake mamamaci ya ce kakku shafa masa turayi, ba a shafa masa turayi ya ce kuma kada ku rini kan shi. sannan ya ce wa kakki nuhu fi saubaiki wayannan haramin guda biyu da yake sanye da su wayannan fararen ce to da su za ku mata littafin ku masa littafin da wani yasa guda biyu kan kusa masa turare kan kurobe mashi kai a shahidi cikin hadisin ta nabi ce fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiyan fa innahu yub'athu yawmal qiyamati ya ce wannan mutum za a kada shi gobe kiyama yana labbaik allahumma ba saboda ya mutu yana wannan a cikin wannan halin ya rasu annabi su to haka za a tada shi gobe kiyama cikin wannan yanayi haka zo cikin hadisi sahihi shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana falalan masu shahada wanda aka kashe su kan tafarkin Allah yace to za a tada su gobe kiyama su ma jinanen da ke jikin su yake cewa al-launu launu dam al-launu launu dam والريح يبلس ki za su tashi gobe kiyama jinin da ke jikinsu da aka zubar musu wanda shi zama sanadiyya mutuwan su da ka gansu jina jina to launin na jini ne amma wani hulu hulu kanshin jikinsu kanshi ne na tsoron Allah haka za su tashi gobe ya? shi yasa wanda yake da muhimmanci Allah ya samu dace kun gane ko shi yasa annabi Yusuf alaihi salatu wasalam ya kula da wannan addu'a tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin malamai suka ce kuma nan wurin ne inda annabi Yusuf ya ce tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin kamar da Allah ya haka wani wannan labari to a nan wurin ne kissar gaba ɗaya ta kaji kenan duk kissar nan ta annabi Yusuf alaihi salatu wasalam da muka da ah, kifa karanta ta wurin tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin anan ni da da lokaci Allah ya samu dace wannan ne sha'awa a ne da malamai suke faɗi a matsayin Shi ne cewa ita wannan kissar da take tattare da zarurfa da kuma tsawo dukkan cikin alkur'ani mai girma babu inda ta zo ta cikin wannan sura ina fatan wani bi ma'ana tana daga cikin alƙisasul qur'aniyya alwarida fihi marratan wahida wa almadhkura fihi marratan wahida saboda ka cikin wannan sura kadai aka ambaci labarin annabi Yusuf alaihi salatu wasalam babu wata sura da aka ambaci kiskar shi kun fahimta ko karshe malamai suka ce kuma a cikin wannan kista musamman kashi rashin da nata cikin littafan tafsirai da yawa za ga ana ta ambatan cewa annabi yusuf alaihi salatu wa salamu shekara nawa yi a misira kan wannan mulkin bayan da mahaifinsa da iyalansu suka zo ina fata gani sannan annabi yaqub alaihi salatu wa salamu wanda ya su iyalan suka zo wurin annabi yusuf suka a wurin shi misra shi kuma shekara nawa yi a misira kun gani maganganu ne a wani malamai wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce shekara ɗari da ishirin wannan ya ce shekara casa'in ne shekara arba'in ne wani ce shekara ɗari biyu wato maganganu dai ga kudan wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza game da daɗewa annabi yusuf akan mulki kafin ya rasu da mulki da annabi yusuf annabi ya kuma yi annabi sa kafin ya rasu shi ma sannan <coughs> annabi yusuf da ya rasu da aka bude shi idan aka rufe shi Ni ya faru da aka rufe shi shi ma wani wani labari da za ka ji maganganu daban-daban annabi ya kuma shi ma a ina ya rasu da ya rasu annabi sura aka bizne shi kuma ɗaukan shi aka samar da shi falastin sun maganganu ne ga suna a wurin malamai wanda ƙarshe malamai suka ce duk wannan alkasas ne da malamai suke ambata a cikin wannan kissa ko labarai ne da suke ambata wanda ake idafar zuwa ga wannan kirza amma dukkanin su babu wannan hujja ko riwaya sahihiya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kan su asalin su dukkanin su daga Isra'iliya daga cikin littafan Isra'iliya ko da Isra'iliya Da haka wayan abuwa yana yiwa zama gaskiya wasu daga cikin zuwa yana yiwa zama ba ba gaskiya ne ba sannan daga ƙarshe malamai suka ce kasancewa ne su shekara ya kafin ya rasu annabi ba shi ma shekara na yayi annabi kafin ya rasu ina aka rufe annabi yusuf ko ina aka rufe annabi eh, ko wannan da yana da muhimmanci da Allah ya ambace cikin kisa wato da yana da wani dogon muhimmanci a ce sanin shi zai dada maka wani abu a addinin ka ko in baka san shi ba zai haifar maka da wani lakafa a addinin ka idan ambace cikin ne cikin kisa saboda ka wannan ba wani ilimi ne za ka dole dole sai ka san menene gaskiyar lamari a cikin sa ba wallahu ta'ala a'lam kun gani to wannan ke nan wallahu a'lam sai ce zalika min an bayani da ghaibi bihi ilayka wannan wato abin da muka labarta maka shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan kissa mai albarka min an bayani da ghaibi yana daga cikin labaran gai dubi ilayka wanda muka yi wahayin zuwa gare ka وما كنت لديهم كما قال الله صلى الله عليه وسلم وكتم شيء لديهم أول سبوع تعليل سبوع أجمعوا أمرهم يعني سبوع حدوا كان لما نفسوا وهم ينفرون وتصنع كل ما كنتي لدبارا يد يد لدبارا النبي يوسف وإن يوانا النبي يوسف lokacin da suka haɗu a kan lamarin suna kulla dabara يد zan يد da يد su kai abin ba ka wurin ba ka wurin kamar ka sai al'amari ne da gaibi a wurin ka, amma duk muka zo muka baka labarin shi ذلك من أنباء الغيب wa إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينفرون ina fatan gani abin nufi wannan duk abin da faru wannan kissa abubuwan da suka faru jama'a ba zama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun lokacin ba ma ya ji annabi ba alaihi salatu wassalam baya wurin shekaru ne masu tsawo tsakanin annabi da ma kwazon wanda alamar saboda ka ne sai zama gaibi ne a wurin annabi bi ma'ana annabi bai san shi ba kwata kwata ba a yi shi gaba idan shi ba bai san shi ba to amma Allah sai masa wahayinsa ya yi kuma shi jibril ya ba shi wannan labari ta hanyar wahayi domin annabi ya san wannan awwalan sannan ya isar da wannan sabo ga al'umma wannan shine zalika min anba'i alladhi nuhihi ilayka wa ma kunta ladayhim in ajma'u amrahum wa hum yamkurun kun gane ko wannan kuma malamai suka ce eh, yana ishara ga wajen tantance maka menene gaibi zalika min anba'i al-ghaibi gaibi kamar da aka sani wani abu ne wanda yake da eh, ma'anoni ba guda ba almuhimmu gaibi dai shine ma gaba an hawatul insan ma gaba an hawatul insan amma muka ce da ma'anoni ba guda ba akwai gaibi irin wanda yake yana nufin ka yi imani da cewa ga abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya rattaba ko ya ambace su waɗanda idon ka bai gansu ba sannan hannuka bai tabe su ba ba ka ga wanda ya gan su ba ba ga wanda ya taba su ba amma ka ci cewa kan yarda su saboda Allah ya ce akwai su ka ga wanda nau'i ne na gai kama ce da kai eh, akwai halittun Allah da ake ce da su mala'iku ko su ka zama mala'iku bai ne mana ya aka suka zama gaibi saboda kai ba ka gan su ba kuma kami kai yarda su ba ga wanda ya ga mala'ika ba sannan a ce sannan Allah ta'ala ma kan shi subhanallah malamai suka ce Allah ba gani ne ga wurin ka Allah ba gani ne dalili baka gan shi ba baka ga wanda ya gan shi ba amma Allah ya maka shi akwai shi a matsayin da gani kuma kai yarda da shi abin nufi junnu na abubuwan da suka shafi aƙida to sun gini ne akan gani da irin wannan ma'ana shi yasa Allah ya ambaci al-muttaqina a farko ko suratul baqara sai Allah zai yu'minu da bil ghaibi wal bani da gaibi wannan gaibi da suka imani da shi ba gaibi da ma'anar me zai faru gobe ba ba gaibi da ma'anar me zai faru bade ba a a gaibi irin waɗannan abubuwa da nasoshi suka ambace su suka tabbatar da akwai su amma baka gan su ba baka tafe su ba baka ga wanda gan su amma ka ji ka gamsu da su to ya ranka da su shine ka yi imani da gaibi to akwai akwai gaibi da da ma'anan abin da yake ya faku daga hawasul insan saboda zaman shi cikin yanayi kamar haka ko dai ya zama cewa abin ya kasance ya faru tun can baya lokacin da kai ba ma yi ka bakira ba ma halice ka ba saboda ka halice ka yanzu can baya abin da baruwa baka ba shi to kan kai aure ka mene ne dai bi ne gaskiya dai bi ko kuma abin ya zama cewa yana cikin yanayi ne na mustaqbal abin da zai faru a nan gaba nan gaba wanda kai baka isa wurin ba rayuwarka ba ta kai wurin ba amma a gaya maka akwai shi zai faru a nan gaba to ka yarda da wannan shi ma zai zama ne gaibi ne ko kuma mutai ce ala kulli halin wanda abu ana kira shi suna gaibi don baka san shi ba baka gan shi ba baka taba shi ba haka ba kun gane ko to sanar malamai suka ce kuma gaibi irin wannan da muke magana a kansa akwai gaibin da yake shi kuma ba gaban hawasul insan da ma'anar ya yi masa nisa abu ne yanzu a akwai shi yanzu yake faruwa amma fabi'iyyar abin ya yi maka nisa ta yadda kudurar da Allah baka a hasna naka baka gani shi baka iya taba shi baka iya shi la'alla saboda zaman shi nesa ko gani ba kamar yanzu kana cikin masallacin da wani mutum yana rayu a cikin falon ya kulle kofa ka gani ya za ka san me yake ta. na ba ku gani ba a ah, yanzu da muke magana ƙarfe da saura wani mutum yana da wasan a cikin yana jiga ko an cikin gidansa cikin ɗakinsa ka ce mun da kai yanzu kai kasan da yake can to kaga wannan gaibi ne malam ko gaibi ne ba gaibi ne malam gaskiya kun fahimta to saboda wannan ma'ana ce muka ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sun samu annabi wannan labari kasanton ta gaibi ne da ma'anar ya ta zama gaibi don ta faru tun gabanin halittar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma Allah ya ba annabi labarin ta yace zalika min anba'i al-ghaibi fiha kun bihi ilaika wa ma kunta ladayhi iz ajma'u amrahum wa hum yanfurun kun gani wannan sai zama cewa duk abin da sani wannan shi jama'a da wannan bayani shine zan faɗi abin da malamai suka ce ne baka fi shahida malamai suka ce wannan nasi sai ne da cikin nassoshi masu nuna cewa al manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai san gaibi ba akwai gaibi da ake kiransa shi suna al-ghaibul mutlaq sannan akwai gaibi wanda ake kiransa shi suna al-ghaibul idafi ko al-ghaibul nisbi yadda ka kira shi yayi to shi al-ghaibul mutlaq annabi sallallahu alaihi wa sallam da darajar da Allah ya masa wanda take ga kowane mahaluki bai san shi ba wannan abu ne wanda Allah kada ya san shi babu wanda ya san shi gama sai Allah ko mala'ika ko annabi ko wai ba wanda ya san wanda gaibi sai wa sai Allah tabaraka wa ta'ala amma shi al-ghaibul idahi ko al-ghaibun nisbi to ne irin gaibin da ubangiji ta'ala yake tsin kayan da wanda ya ga dama daga cikin manzannin sa shi ta hanyar wahayi abin gaibi ne asalinsa asalinsa alghaibul mutlaq ne amma sai Allah ya wahayinsa ga wanda ya zaba daga cikin annabawa da manzanni zai sanar da shi wannan al'umma ba su sani ba sai a sanar da shi annabin kun gani to shi kuma annabin da umarnin Allah sai san da al'umma wannan gaibin wanda muke kai shi da suna al-ghaibun nisbi ko al-ghaibun irad to irin wannan gaibi shine manzannin Allah suka sani shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani da sadaf wanda Allah ya yi maka shi kuma shi ne abin da nasu yake faɗi cewa wannan labari ne na gaibi na wanda za ka san shi ba amma nuhihi ilaika mun kai wahayin sa gari shi sai ka zama kan me ka san shi saboda lokacin da waɗannan mutane ɗan uwan annabi su suka haɗa kansu suna kwalla dabarun yadda za su yi da annabi su ba ka wuri don haka baka sani ba kun gane ko to wannan shine irin wannan nafsi da ma nafsa bi shine ya zo cikin kissar annabi Nuhu alaihi salatu wassalam da Allah kissar dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kissar annabi Nuhu sai ce tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilayka ce wa'annan labarin da muke baka da suka shafi kissa annabi nuhu ce suna daga cikin labaran gaibi nuhiha ilayka mece wani da eh to miki da wasu ya sha ku sai ci kare da yayi ko da ta goma to yayi eh to kun gane ko wato Allah tabaraka wa ta'ala ke ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan kisan ta masa labarin annabi nuhu yace tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka wannan Wani kisa ta annabi nuhu da muke baka labarin ta yana daga cikin labaran gaibi da muke yin wahayin zuwa gare ka ma kunta ha anta wala qaumuka min qabli hada ma kunta ha. Allah ce ba annabi baka kasance ka san wannan kissa da labarin nan da ya shafi annabi Nuhu ba kai baka san wannan ba anta wala qawmuka min qabli hada kai da mutane ka duk su san wannan labarin ba gabanin wannan wahayi da muka yi maka to kake da labarin annabi Nuhu asalin sa gaibi bi mutlaq sai Allah ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam labarin sa da bai sani ba mutanen sa ba su sani ba sai aka ba su labari sai tashi daga al-ghaibul mutlaq ko ma al-ghaibul an-nisbi ko al-idhafi wa kunta ta'lamuha anta wa lakum min qabli hada fasbir inna al-aqibata lil-muttaqin irin wannan shine abin da za ku ji Allah yana cewa ma kana Allahu yusli'akum ala al-ghaib walakin yastabi min rusulihi man yasha kaida ce ta ubangiji ne to ma kana Allahu yusli'akum ala al-ghaib ubangiji ta Allah san san bai kasance ba yana cikin kayan da ku gayi ba ya sa ku san gayi Allah ba zai yi ba bismillah Allah bai tare wannan ba Allah bai bi ya sun kayan da gaibi ga al'umma ba wa ba kana Allah li yusli'akum 'ala alal ghaibi ina fatan gani to sai ce walakin yashtadi li rusulihi man yasha ma yadda lamarin yake Allah yana zaɓen waɗanda ya so a cikin manzanninsa ko daga cikin manzanninsa idan ya zaɓi wanda ya ga dama daga cikin manzanninsa sai ya cikin kayan da su ko ya sanar da su wanda gani wanda muka ce da wannan sai gani ya waye gani alghaibul ibadi daga zamansa alghaibul mutla. kun gane ko haka Allah ta'ala yake alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد عبده رسالة ربه وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا Allah yana sifarta kanshi cewa shine alimul ghaib wa shahada shine masanin abin da ke gaibi ne shine masanin abin da ke da gaibi mahallu shahidi sai ce fala yuzhiru ala ghaibihi ahada baya bayyanar da gaibin daga kowa wato Allah ba zai bayyana da gaidin sa ga waje zama cewa yayi tarayya da Allah wajen sanin ni sanin gaidin wala yuhiru ala ya ada kowa da kowa Allah ba zai bashi wannan dama ba ko mala'ika ne ko annabi ne ko mutum ne ko aljini ne wala yuziru ala ghaibihi ahada wannan wanda shine ambaton na kira ba'da nafi wala yuziru kaga wannan nafi ne ko wato nahi ne ke zai ce nahi kenan ko wala yi ala gaibihi da ka ambaci ahada a matsayin ne na kira wanda sai zama amun ne kenan ko a wukulance a shahid sai ce illa man irtaba min rasuli sai wanda ya so ko wanda ya yarda da shi daga cikin manzanninsa to wanda ya yarda shi daga cikin manzanninsa kenan yuzhiru yuzhiru ala gaibihi kenan shine wahala eh, kamar ka ce mafhumi wanda to gaskiya illa ma dai alaihi wasallam sai wanda Allah ya zaba ya so daga cikin manzanninsa to shi sai ya tsinka yadda shi ko ya bayyana masa wani abu na gai. ta hanyar wahayi wanda in ya bashi wahayin ga yadda ake bashi wahayin da kuma yadda ake daukar matakan sa kun gane ko illa ma dai alaihi wasallam sai ce fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rabbana to shi da lamarin yake yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasala wanda yake saka masu tsaro masu gadi min bayni yadayhi a gaban sa wa min khalfihi da wa bayan sa wato wahayin da za a aiko a hannun mala'ika jibril wanda shafi gaibin da ake son a isar da shi ga wani daga cikin manzannin Allah da Allah ya yarda su illa man yastafa min rasuli to shi wahayin da aka bai mala'ika jibril sai a sa rasadan masu tsaro da gadi min bayni yadayhi gaban wahayin wa min khalfihi da kuma menene bayansa mala'ika jibril ya dauke da wahayi sai a hada shi da jerin buwanan masu rakiya na mala'iku masu tsaro gaban shi da bi bayansa li ya alama an kada ablagu risalatu rabbihim wa ni wa ladayhim wa ahsa kulli shay'in adada wato domin da aka samu cikakken tsaro da kariya sai da wannan sakon ba a iya canza shi wato wani dan ta'adda bai iya yin katsalin da ya ga ya sakon yake babalin sa ya karfe shi ya canja shi ya sa abin da ya ga dama a cikin sama ليعلم قد أبلغوا رسالة ربهم وأعطى بوالديهم وأعطى كل شيء عددا ظالمين mu dai wannan shine irin wannan gaidin da Allah yake sanar da manzanninsa shi shine al-ghaibul idahi kuma shine muke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai wannan gaidi da sanarwar da Allah ya masa shi a wahayance kuma ya gaya mun da irin wannan gaidi yana da yawa cikin shari'a ya ishe ka تفاصيل وين لو كذا غيبيات الإبراهيمية أو غيبيات النسبية لما قال صلى الله عليه وسلم يزن تبعية وحي يكون يبيع من السوء لكن كده مثلا تشعر في عشرات الساعة عشرات الساعة على مهم مني دوس بيجي جمالا ما دو أجل يفعل اسمه وسن فاروق مو سب ذاته مش قصوا أبوار بيوما دعني بان لا بارسوه wasu da nassin qur'ani wasu da nassin hadisansa da suka shafi kabari da suka shafi tashin kiyama da suka shafi lahira gaba ɗaya wuta da aljanna su ne duk gaibi ne mana duk gaibi gaba zuwa inda abubuwan duka sun waye gari a matsayin algaibiyya sun fi zafiya kun fahimta ko amma shi wancan algaibul mutlaq har abada yana nan babu wanda ya san shi da ba, ya' Allah ta'ala Allah ya samu dace da fata da muka bisa ga sawaba Allah amfani mu da shawa mu da kuskure kuma Allah ya yi muna ya gafarta mana cikin ga to ala kulli halin ga jawabi ko wa tafsiri